Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa al'ummar musulmi gaba daya kwana biyu ni ma shiru ah, ba ma kwan mu sai da zakara ba ma kwan mu da zakara akan ah, hudu hudu biyu waɗannan samarin da aka kama to ku sani gani da wani ya ishwa wani tsoron Allah ku masu tunanin eh Niger wata ƙasa ce karamar ƙasa ah, we can go there to do whatever we do do koma ne ne dai ku sai ku to wallahi ku sa a ku na rantse da Allah muna da doka kuma muna bin dokan mu sau da kafa wallahi ba fudu fudu biyu ba duk uban da Nijar aka kama da laifi na rantse da Allah sai ya karba sai ya karba hukunci a magana ta biyu a kan nan kuna ta yawo eh an ce sai an ba da miliyan 20 ah, za a karbi ah, saurari ƙarar su ƙariya ne mutlaƙan wannan tsarin milkin ƙasar mu Nijar bai ba da wannan dama ba ba ma tsarin milkin ba ma tsarin dokokin ƙasar mu bane ba na cewa wai talaka koko ah, individual ɗin mutum yayi laifi a ce wai ba za a saurari ƙarar shi ba wai sai ya ba da kuɗi mu tsarin beli ma da kuke cewa babu wannan tsari na zancen wai beli ko wani abu no no no no ba mu da wannan tsari because ba mu da tsarin mulki na federal irin na kamar misali na na na na na uwanmu Najeriya ko ko kingin kasashen duniya da suke da federal no mu tsarin mulkin kasan mu republic ne kuma tsarin milkin republic yana da bambanci da tsarin milki na federal so in ka samu datan ka in ba abis fulani ba yalla da ni gida magana hankali ba in if you get you data for 200 naira ko ko kana data ka ta 200 Niger ko na abu kar ka zo ka dasa kamera gaban ka ka faɗi magana any how whichever baka san abin da kake gani ba to ka kiyaye kanka ko wani ne ko ko kiyaye kanki mu Niger muna da doka ka gane amma zancan wai an wai zancan an ce ah, sai an ba da miliyan 20 sannan a saurari karasu ko ko a bada belin su wannan ƙarya ne mutulakan ƙarya ne mutulakan don haka ga mu ba mu ki ba yan uwa masu zuwa ƙasar mu da niyyar kirki amma duk uban da ya zo neman fasfot din Nijar mu ni na san yan uwa yan cadi yan Najeriya fi lal adadin waɗanda suke fasfot din Nijar waɗansu kasuwancin su suke yi amma babu uban da za mu yarda a bawa fasfot din mu don ya safara ƙwayoyi ya ɓata mu ƙasar mu suna ba mu yarda da wannan ko uban wane ne shi kuma dama su sufofoto na dai duniya ta shaida ba mutanen kirki bane ba kuma ina goyon bayan gwamnati labarin da yake trendy a kwanan nan fofoto da shi da abokin shi Ola of Kano sun tashi daga Najeriya sun je Niger za su yi passport din Niger wanda hakan sun saba ma doka hukumomin Niger suka kama su abinda nake so mutane su sani ku daina yada jita-jita wasu na cewa sai an kama miliyan 40 miliyan 20 a belinsu Nijar fa ba ƙasa bace ta ce hanci. Idan mutum ya yi laifi za a dubi kundin ƙasa ne a yanke mahukunci daidai laifin da ka aikata. Nijar ƙasa ce ta zaman lafiya, ƙasa ce mai karrama baki. Ku diba ku ga kwanaki da suka je wuri wasa, irin karrama da aka yi musu irin alherin da suka samu. To haka Nijar take. Amma idan ka saba musu doka za a hukunta ka daidai laifin da ka aikata. mu dai muna musu fata idan za a yanke musu hukunci a yi musu sassauci a hukuncin da za a yanke musu Allah ya sa dace eh mana ko ko ni na ji daɗin kama ka da akai ka gane da haka ke murja babu abin da zaki gaya mana ka gane kuwa ku ɗauka ɗan Nijar dabbobi ba su aikin da suka yi ba to ni ko ko kama ka da an kai Sibon wallahi na ji daɗi Allah da haka ni ma Selena to paske shi duk lamari na duniya kun kai magani yana son tsari ko ko su an kama shi ni na ji daɗi sai ah, wallahi na ji daɗi da ga aboki na lami shi ma ji daɗi gwada mana shi dan Najeriya ne mai ashe bai da ilimi kai ba bakka gare shi shi ma ka tunani kai ka tunanin Niger awo dan gari na dan kullumi ko bu sakin da suke ba a ah, ba haka nan na ba kai mu ma mu a ya kula wallahi wallahi Allah ku aboki cire mai hulla shi garasta ta ba ta da mu abadi ba gani ba wai zare na ba a gashi na ne ni ma sai ne har da kolo ya kai abu har da kolo ya dukan shi zo Nijar shi fasfor na kamu aw wai shi state shi ture shi buro ba wala na shi daɗi to to to to to to to yan tiktok tiktok ya rikici an kama musa bobotu da shi da ola abkanu akan sun je Nijar za a musu fasfor yan Nijar suka damƙe su hukuma ta Nijar ta damƙe su ta ce to ai nan ba ƙasar ku bace ba ta kaka za ku zuwa ku shiga wata ƙasa in ba bobotu kun da sauran sai ci yanzu ku waye ku je wata ƙasa ku ci za ku passport ma ku ne ku kun taba ganin nan daga Nijar ko a tarihi ka taba kun taba jin wani ya tayi daga Nijar ya tayi can wurin Najeriya ci za passport in ba ku da wani abu duk wayewa da kuka sha yanzu ku waye kurmin cikin ku cikin gamu yake ku tai wata ƙasa kullum in ba dan kun rena ma ƙasar ba kullum haka nan ku je ku sauya shiga ku je ku ci passport ku je so in ku rena yan Nijar kullum wannan ai renin wayo ne me ya kai ku za ku haka wannan ka to ɓarai in ba ka to barawa ku je kurin muna mu muna son ku ko ba gajajin nan mawaka ne ku international ana dan muna dan sauraron ku amma abin da kai kuma kun yi jahilci sosai zan ta Allah nan ko ba gaskiya ba ku kiyaye gaba ba kuma zo mu tuna kai ma ka ba su bayani oh, su <laughs> to ni wai ka to bara da suka ga mu ni su bubutu ya ne ma za ni ga muku ni da kwai mutum da mutum <laughs> da mutum cikin ta gama <laughs> ko ga dan manzan ya ki magana to kai magana su ma ka tubara suka yi ke ne in ba ka tubara ba menene ko to a kas ne ya ne kuna Nigeria ku duro ni da garuri ne can gabal an baro shahid kun nemo wadan kun taushe wai ba shahid yanzu duk Abuja da kuka zama a can kun taushe kudi yanzu kuma sai ku dawo ku ƙara tausa yau haci <laughs> haka duk kun sa mutane suna sai da haci suna zuwa suna ganin ku gawo yi ashe ta barga za ci kuki tai kuna bangare komi da komi har jawo tare a yan nijar kai fufu ta ni kudan ka karuwa wani asiri mustapha kwatu akwai mutum akwai mutum assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh ayyuwar tiktok da fatan dai kowa ya wani lafiya to akwai wani dan tsokaci da nake so in kaman akan su mustapha foto da ola of kano abin da nake so in faɗi ne akan wani al'amari su foto me ya ja ku kaje ka <laughs> me <laughs> <laughs> <laughs> ah, ya kuka jo ka ban kada ban kada ma o ga ta bar gaza da ku je kasa da wata kuwa o ga ta bar gaza da ku ballariyar ina kuka taba an wannan abu yanzu a gaskiya yan Nijar ni Nijar yayi kyau yayi kyau a da kamsa a je a shiga wata kasa Aje je a ban amma kuma Allah ko duka ina dauka kuwa yayi a shayin zo cikin kanku cikin gamo yake kun taba ganin mutun ya tayi ya bar kasar shi ta wata kasa ya ce can yake so yi passport kuma passport ɗin ma international kuma jahilai ne hukumomi ne ayu ma Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun tabbatar da cafke mawakin Najeriya Mr. Fofotu da daraktan Sa'ola of Kano, wani babban jami'a hukumar kula da shige da fice ta Nijar da ya nema a sa kai sunansa ne ya tabbatar wa da Freedom Radio hakan. Ya ce an kama matasan ne da takardun boge a matsayin 'yan Nijar inda suke yunkurin yin international passport Dama dokar kasar Nijar ta tanada a tsare wanda ake zargi da aikata laifi kafin kammala bincike. Dangane da rahotannin cewa an kai su kotu ya ce ba a kai ga wannan mataki ba. Popotu dai fitaccen mawaki ne dan asalin garin Zaria a jihar Kaduna. Ya yi fice wajen waƙoƙin gambara. Please and please, I'm here to beg Niger government, please and please free Mr. Fofoto and of Kano. Please and please. That is only thing we beg for. Please. Si dawo garin su dan Allah ku sake su, ku saki Mr. Fofoto da Olaf Kano. Please and please. Dan Allah ku saka mana su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien, tous les Nigériens. Je salue à tout le monde. Depuis avec les garçons, mata da maza ina muku fatan alkhairi da suke a TikTok, election, TikTok, election. Masha Allah. a mukalla abin da yake faruwa a kan wato popocu da shi da kano abokinsa a da aka ce an kama su a nishayar sannan waɗansu suna yi kiran cewa za a biya kuɗi a fito su za a biya kuɗi a fito su za a yi waye waye dan uwa yar uwa ina son ku fahimci wani abu guda da nake son ku fahimta a wannan duniya sannan kuma a tafiyar tsakanin Nijar da Najeriya dan uwa kana so baka so dole ne sai mun faɗa muku kuma wallahi dole ne sai mun kira ku mun gaya muku abin da yake faruwa kuma sai mun sanar da ku abin da a gaskiya in ka so in ka so in ka so kai amfani da ita in kuma ka so ka ki dauka ka ki dauka wannan ra'ayin ka ne Eh, spaghetti spaghetti ka ne abu na farko da ya kamata a ce kun sani shine tsakanin Nijar da Najeriya kai mutum idan za ka yi fatan alkhairi kai fatan alkhairi kuma wani magana kuna magana kan popotu da akai popotu in Allah ya yarda nan da kwana biyu ko kwana uku in Allah da za ku sun fito kuma cikin goshin lafiya za ku sun fito ba wani abin da zai faru da su kanku zamu so ita dama doka da dokan Nijar shine duk in aka same ka da wata mushkila ko kai dan Nijar ne ko kai dan Najeriya ko kai dan wace kasa ne in aka same ka da wata matsala a cikin Nijar tabbas za ka iya fuskantar wata matsala a 2018 ba zan taɓa manta ba 2018 ni kai na ɗin nijar ne sannan kuma akwai wani abu da muka da shi a watan markas da ake cima keta na san kwaya san keta gari kuma keta a da region de tawa keta muka je wurin yin karti national in kartin nijar karti dai karti wannan identity kartin nijar so da muka je wurin yin shi shi wajen mu ya bada sunan mahaifiyar shi ya samu matsala a wurin karti amma sai da aka kama shi sai da shab da village kin garin mu sannan ya fito yaron din su wannan matsala a cikin Nijar tana iya ta faru ko ga kowa ko ga dan Nijar ko ga dan Najeriya sannan kowane mutum zai fito yana cewa eh Nijar ƙara da aka yi haka ƙara da aka yi haka ƙara da aka yi waye ko kotu da ti Nijar ya je yayi kart yayi passport din Nijar ya shigo wata ƙasa in eh, Nijar ina son ku fahimci wani abu sai ku yi alhamdulillah so kasancewar ku ta me kowace ƙasa tana yaba Nijar akan haka yasa aka cewa eh bara a ce a yi takardar Nijar a shiga wata ƙasa ba wai eh lalle cewa ba kasar ku ce ta fi kowa ko kuma kasar mu ce ta fi kowa no alhamdulillah kasan kasa ce wadda tana kan hanya a duk san sahel in kuka diba kasan ita ce ta hanya mafi sauki da zaka iya shiga wata kasa so wannan ya kamata a ce ku yi makan ku karatun ta nasu kuma na rintsi da Allah abin alfahari shine idan kana dan Niger ko kuma dan Najeriya ko dan Chad ko ina kake to in kuna kasar Libya ko kuma kana wata kasa in kana cikin kasar Libya ko kai wane iri na in dan Niger naka in dan Mine ne dukkanin ku ba ku suna da wata Sudani Balarabi ya gane ku kowane iri na in kai biki na abin da zai fara kiran ka ta Aliya Sudani kana da wani suna da wuce wannan in kana da wani suna da wai wuce wannan suna na sudani kai min kuma a kasan bidiyo na bara billahi alaikum ya kamata a ce ku fatan alkhairi akan wannan mawdu'i khair la oh ayille ayin ba yaro bane ba to haka zaki ce to in kika ce ai wato ba yaro bane ba oh ayille wali ka ba yarin ya bane ba oh ayille fofo tu ba yaro bane ba oh ayrille malika ba yarinya bace ba hello popotu wai ko ka biya taron miliyan ashirin nan da aka sama kuwa Allah ka kawo kuɗi na su taru wai daman duk tabar da kake sa su safara'u da yan mata a social media daman baka tara kuɗi ba kashi na karo sababbin dabaru. yin passport ɗin ƙarya shine sabon dabara makiyana nake so su taru. eh gaskiya kan makiyanka ko sun taru ga suna a social media suna nan sai murna suke wai an rage mugun iri in watsa janna suna saka daru a'a akai abokina ne da ka zo ka watsa wa maƙiyanka dala gara ka haɗa kuɗin ka je ka biya taron miliyan ashirin ɗin nan da ƙasar Nijar ta sama da kai da abokinka. Na tafi inda ba su so in je. Kan masoyinka ka tafi inda ba su so ka je amma maƙiyakan kan murna suke yi. Ya Allah ya kiyaye. To ke kuma safara'u in baki shawara. ki tattare kayanki ki koma gida ki aure tun kafin su faɗi sunan ki ma a zo a dafe ki na yi nan